idan muka yi kasafin mazan nan za su kare sai dai abin mu da yan bushe bushen sigari da yan shari yanzu wai dan mutum na kirki ma ya zo kofan gidan ko za ki gan shi ba duk sun kare sun yi aure sai dai a baki da masu bushe bushen sigari kina tafiya na yan mata ji mana in kin juya ki ga mutum zai razana ki irin shi kwala anya kuwa na fita a haka sau uku fa yana zuwa ina fita da wannan hijabin kun san farayewa sai da fakejin bari ni koma gida ko hijabin mamanmu na saka kar ya kira ni da mai hijabi ɗaya na yi ne baba lafiya lau baba ya aiki lafiya lau fatima ya kwana biyu lafiya lau baba kin ga na dawo daga tafiya din na gaji wallahi baba mm, sannan mm, ina jinki To, yau kuma fata mu kunyan magana ake ji? Na shiga uku. Kuɗin makaranta ne? A'a babu. Ah, Kuɗin anko ko za ku yi anko? A'a ba shi mu ba. To. Ah, damun baba so nake ka je gidan su Musa ka tambaya min aure. Eh? Eh? So nake damun baba ka je gidan su Musa ka tambaya min aure. ban gane ba ni zan je gidan su Musa an tambaya miki auren shi to baban shi ya ce yana jin kunyin iyayen shi shine muka yanka shawara jiya da daddare ni zan zo in same ka sai in faɗa matan tun da ka dawo ok shi yana jin kunya samu iyayen shi ce zai yi aure sai ke yar gidan mara kunya ko fatsararriya ke kin zo kin same ni a wani garin ka taba jin ko a wata ƙasa ka taba jin ah, gidan su yarinya suke zuwa neman aure gidan su yaro babu don Allah ka taimaka ka je ka tambayi auren nan wallahi zan iya rasa shi wallahi wata za ta iya zuwa iyayenta su je su tambayi mata auren saboda saboda musan littafin farko ne ko kuwa musan gwal ne shi shi ba zai shi zai je samu in dai yana son ki da gaske shi zai je samu iyayen nashi ya ce su zo su zo a nema masa aure sai ni da yake eh, uban banza sai in je kawai digi digi sai in je ina neman miki aure sai in je in ce me To baba ai ba haramun bane na ga ra'ayin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba zan zubar da mutunci na ba ke ma ba zan zubar miki da mutunci ba saboda ke baki da hankali. In ke ka zuwa mu da wannan magana in Musan da gaske yake shi ya tuho iyayen shi zo ya ma zo ina son ganin shi tukunna kamar ma tuho iyayen nashi. Baba ai ina uwa tana iya zuwa tambayi aure. Ok, shi kuma ita kuma uwar zaman wa take? To, ni kuma ban yadda ba. tunda uwar dai ba mahaukaciyar uwa ba ce in baki tashi ba kin ga wannan raken sai na buga miki shi a tsake ka ta tashi ki ban wanda shi yake salamu alaikum salamu alaikum aminu wa alaikum salam waye a makoci ne man taso mana bacci ke inna lillahi wa inna ilaihi rajiun makoci so nawa zan gaya maka daina faɗo min ɗaki sai ka faɗo cikin ɗaki kake sallama a'a to yanzu shi kenan makoci bai da haƙƙi akan makocin shi fi lillahi ka daina faɗo min ɗaki so nawa zan gaya ma to shi kenan naji yanzu in wata gobara ko wani ibtila'in ya faru shi kenan ka in faɗo in jira haƙƙin ban ya kare a kanka, gobara da ibtila'i to ya kike kalau nake ya kwana biyu normal wallahi dama wasu abubuwa ne fita ne shine na siyo shine ce gaskiya ba zan ba makociya ba sai na kawo mata me wannan predator predator eh <laughs> yana samun ansa na sha eh eh amma kuma yana daɗi ai ga kuma ke na zuciya na ga wani tushe mai kyau wallahi tallahi yana da zafi kawo yau ga maganin sanyi kuma kullum a bakin rafi nake yi ne bari ka min maganin sanyi yau kuma ta an raba ku da sanyi bayan nan naki yan ajin ku in suka zo yan university din ku ba shi yarin kuke ba su ta shiga suna matsari ba tana da sanyi baki sani ba ya ta gogami yasa na kawo miki yi maganin sanyi sosai wallahi ah, to na gode yanzu duk wannan hidimar da nake yi da duk wannan abin da nake yi yanzu ya kamata a dan saka min ne ko a ya dan duba mu wallahi makoci kamar indomi guda ɗaya rage a ɗakin nan ke ba duba abinci kin gani kala yin wani ɓulɓul da nike ce wani indomi da to me zan duba ma da shi eh. ki gane mana au ai tittaki takin iskancin ka makoci na fi ka iskanci Me? eh na san duk me kake nufi to da Allah dan duba mun bana ko a duba ma me ina da kuɗi kuma makoci na yi kalan na yi kalan kuɗin da zaka kuɗin ka nawa ne da zaka biya ni akwai dubu uku ku ji maganan banza makocin kana buƙatar dubu uku zan iya baka yanzu To amma saboda Allah, duba mun saboda Allah saboda haƙƙin makota. Saboda kana kallon ina ba mutanen gidan nan? saboda Allah? Ha to amma dai ana zuwa ana ɗauka ki da wada mota ai ana fita da ki ai Makoci. Da dai ba wa'azi kuke zuwa kuna yi ba. Makoci. Ka fita daga sabgar rayuwata. Makoci. Eh? Wallahi zan sa ɓoye ka na shekara biyar a gidan yari. Na ga wani immigration ko wallahi da gandaroba. Wallahi ka fita daga sabgar rayuwana zan haɗa ka da su su min iyaka da kai. Yanzu ba za a matsayina na wannan ko ban miki bane wai. Ko kaɗan. To, yanzu ya za Fita ka ba ɗakin nan. Mhm. Ba za ka fita ba ni In fita? Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. A'a. Ya ba sallama za ka faɗo min ɗaki in ka zo ka same ni ina wani yanayi fa. Baki ji ne sallama ba kuma kika cewa wa alaikum salam? To na ji baka buga kofan bane ka faɗo har tsakiya in ba amsa sallama me kake so na yi? na ga ai makoci yana da haƙi akan makoci ko haƙƙin makotaka na biyu amma ai sai ka buga kofa idan an baka izini sai ka shigo ko to a dai mun haƙuri kwana biyu ne ni ma dai na ba kya fitowa tun shekaran jiya na sa ido na ji shi ne na ji ko lafiya lafiya kalau wallahi to me ya kawo ka lafiya lau lafiya lau eh wallahi maganin basir ne na kawo miki maganin basir eh tela ce ni ko direba da zan dinga shan maganin basir a'a to yanayin zama a ɗaki na ke kaɗai ke jin zafi shi ke kawo basir ai kuma na san ba AC gari ke ba shi yasa na kawo miki magani saboda ki sha to na gode a ke kamar ce ya kyauta ta kuici <laughs> sai kuma wannan lemo ne na kwalba shi ma na sha ne na ci gaskiya haƙƙin makotaka barin kawo makociya ita ita ma ta sha lemon eh wanda ka sha ka rage haƙƙin makotaka mana kai kai makoci wallahi kana hawa min kai na me wallahi kana hawa mun kai kullun sai ka takura mu yanzu fi billahi ina laifi makoci dan ya sha lemu ya rage makoci sai zama illa to kawo lemun na gode makoci mhm. to na gode <laughs> sai an jima ko makoci eh to ban ga ce sha ba ka kawo min lemu to me amfani na sha a gaban ka to ai zan fi jin daɗi zan fi samun gamsuwa da kwanciyar hankali in ga kin bude abin da na kawo miki kin sha ni ko baki sha maganin yanzu ba ma amma ki sha lemun dan Allah ina gani ba zan sha lemu yanzu ba tun da dai ba zubarwa zan yi ba na gode eh kin gode amma ki sha gani hankali na zai kwanciya makwaci idan baka bar ɗakin nan ba zan ma ihun kwarto eh? wallahi ka fita ɗakin nan ba za ka fita ba zan bayar ba kwa na so bayan ke bani da kowa cikin kalbina. ke ye karatun kenan na gama karatun ne fa kawai ne na gama karatun ne nake dan jin kira shine ke jin kiɗa ki ce min zaki zo ki talawa shine ke jin kiɗa kina mamin ke ga ke iska ko ban waya bakin ce wai ta lalace ba eh ban waya kika ce an baki waya za ki dinga jin karatu ashe ashe waka za ki dinga ji ko ban ki ban wayan da ce in baka ban miki shegen duka kin zo kin zauna sai mamin ki maimakon ki ki karatu ki talawa ko izu ne kuke a islamiya eh da yake malamin ba shiga yake izu nawa kuke yi kamun ya daina shiga da ya mashiga sai na mamman. Yanzu ke baki san izin da kuke a Islamiyya ba? To ka mun wayan kira wannan kira. Ba mm. ba Islamiya ke izu nawa kuke a Islamiyya? Kina aji biyar baki san izin da kuke a Islamiyya ba? Eh? Kun baki yi ne cin hannun ba sai ne tsalle na tokare ki a wuya. Izu nawa kuke a Islamiyya?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 Wa wasu sanin da bi da walida ya yi ni kisa na, bi da walida ya yi ni kisa na, kuma na tsammani bashin banki. a mubarak da ya ci bashin wanki ce ni ban ce ba kwa bi na ban ce ba kwa bi na bashi ba kuna bi na ku dawo min da kuɗin da ku ɗauka ba nawa ba ne <laughs> to ba haka ba ne me yasa ka sa cikin akawun nan ce haka ni tsarin labarai, haka ni tsarin banki mai ya ce na zame wa tsohuwa dan tofi ka dinka zage banki bayan kai ka sa kuɗinka a ciki kuma kai ka ce musu irin ba mai hoto ne ba ya ce washi an sa kudin ka an kwashi wallahi da min da shi ba nawa bane na babula eh babula <laughs> shirin ka daɗe haka ne tsarin banki yi dole har dare suna magana da matan sai ta ji kanta na ciwo wallahi in ya fara mata bayanai ya fara mata bayanai daki daki wallahi ta dada kuɗin ai ba ba bayanai ba <laughs> ko ko shiga zai ta wayan ya je wala ba ta da kuɗin ba kan bala'i amma bayanan da zai mata kan iya bayani ne ai sai dai a cikin kuɗin ta ta dauko ta bashi ta bashi wallahi tsawon bayanan da zai mata don zai iya kuka ji bai kamata ta ba mutum bai kamata banki su ma mutumin nan haka ba wace ce ba shi har bai na sa kuɗi ya kwashe kayansa banki <laughs> sun yi takaici har tax suka mai <laughs> lokacin da ya sa kuɗi eh. ya an so bashin dubu ɗaya ka tura mai dubu ɗaya eh. so an kare ya cire wai shi an yau ana wa banki wayo ya gane ana sawa zai cire na ce wata ranko za ka yi kuka wani ƙato na gani a bayi ya fito yana tsana jiki Musa ne fa. Musa ban san shi ba a dan uwanki ne? A ba dan uwana bane. Wallahi ka san kai tafiya sati biyu. Eh. To wallahi shi yake rike min tukunya idan zan tuka to. Ka san gas nake amfani da shi. Musan da yake rike miki tukunya idan zaki tuka to? Eh. Da kannan ki Amira da Ummul Kairi da Jamila fa. Duk suna tsoron tsaka shi kuma bai tsoron tsaka. Okay, tsaka yana tuka yana rike miki tukunya kuma yana kashe miki tsaka. Wallahi. Duk tsawon sati biyun nan ma yake kwana? Eh? E? shi musa shi musa lallai ko watancin ubanki yayi shi kuma dan uban shi kwanan shi ya kare Allah sai na yi ajalin shi daga kai bai taimake ka ba ma me yazo yana kashe ma tsaka daki kan kaga tsakan babu kake yi tsaka ko